sakin baki ya yi cike da mamaki yana kallon dr khalil saboda kalamansa sun razana shi ta yaya zai ce a dakata da ba yarinyarsa nono me yake nufi da hakan muka ji dr khalil ya dubi mama ya ce mama ina ganin daga yau ku tsayar da ba yarinyar nan nono a ci gaba da mata madara tunda bata nonon shi yake sa uwa tana samun ɗaukewar numfashi har ta suma kuma haka ne ke haddasa bugawa zuciyarta saboda haka a dakata har sai yadda muka ga samun sauƙinta mama ta yi magana a raunane shi kenan likita insha Allahu za a kiyaye dama tausayin yarinyar ne ya samu ke matsa mata amma tunda mun samu umarni daga gare ka za mu kiyaye ya dubi ma'isha ya ce ya jikin naki kirjin ya daina ciwo ko ta dan lumshe ido sannan ta bude ta ce da sauki ya rage sai kaɗan kaɗan alhamdulillah ya ce da kyau haka ake so kina shan maganin ki dai ko don an ce min ba kya son magani sai mama ta yi miki da gaske tana lura da lamir yadda yake kumburi tamkar zai fashe bata san dalili ba ita kuma don ta sake kular da shi sai ta saki jiki da likita suka ci gaba da hirarsu to nan ne muka tsaya yanzu ko za mu ci gaba ta ci gaba da cewa dakta allah ina shan magani ko don in rabu da ciwon zuciyar nan na ga kowane likita ya duba ni sai ya yi korafin shekaru na sun yi kankantar da za a ce ciwon zuciya ya kama ni baka san abin da ke gallaba zuciyar nan tawa ba wallahi in bayan ina tawakkali da tuni na daɗe da barin duniya tunda an ce lokaci ɗaya take bugawa mutum ya mace dr khalil ya gyara tsayuwarsa ya ce yawa haka nake son mutum ya kasance mai tawakali ko me ya same shi ki manta da koma menene damuwarki ki bar aje ta a ranki idan kika yi haka kina kuma shan magani sannan kina ƙoƙarin gayyato farin ciki kina gauraya shi cikin al'amuranki to insha Allahu zaki warke garautan karma ma biki taɓa wani ciwon zuciya ba ni kuma in Allah ya yadda zan tsaya sosai akan kula da lafiyarki da baki shawarwari har sai kin dawo fiye da dacin ta yi murmushi kai dokta ni din ce zan dawo da lafiya ta har ma fiye da dacin alhali kullum zan dinga kallon abin da ya sabbaba min ciwon zuciyan nan ta ja numfashi tana girgiza kai idanunta nan da nan suka soma canza launi dr khalil ƙwararren likita ne sannan yana da wata baiwa ta karanta halin da ɗan adam ke ciki ko da baka furta masa ba inda zai zauna da kai balle kuma idan ka ɗan busa wani abu da ke zuciyar ka yanzu nan zai karanta damuwar zuciyar ka. shi yasa ya kware matuka a fannin sani likitan zuciya wannan kwarewar ce ma ta sa ya gano abin da ke addaba zuciyar maisha duk da an bashi tarihin ciwon to amma shayar da ɗiyarta da take yi da kallon fuskarta da take yi hakika shi ke haddasa mata damuwa a zuciya har ciwon nata yake yawan tashi duk da magunguna masu kyau da tsada da ya rubuta mata take sha shi yasa ya dakatar da ba da nonon da take yi a matakinsa na farko don rage mata damuwar zuciyarta kuma yana ganin gobe ma idan allah ya kai mu zai gabatar da mataki na gaba duk da ya lura ran uban yarinyar ya dugunzuma shi kan damuwarsa ya raba ma'isha da ciwon zuciyarta ko da hakan zai sa a rasa ɗiyan ne balle ma babu abin da zai samu yarinyar don ta daina shan nono wasu yaran ma ko sau ɗaya a rayuwarsu ba su taɓa sha ba kuma ga sunan sun rayu lafiyar allah balle ita da ta sha har na watanni biyu to wannan hira da suke ta tunzara zuciyar lamir don ba su lura da mikana na gurin mama da ya yi ba sai bugu kofar ɗakin da ya ne ya ankarar da su fitarsa ba tare da ya yi sallama da kowa ba suka bi kofar da kallo cikin mamakin abin da lamir ya yi maisha ta buɗe ido tare da taɓe baki tana kaɗa kai likita ma kaɗa kansa ya kawai don ya gano kishi ne ƙarar lamir ya nuna shi kuma ya sha alwashin sai ya yakice duk wani abu da ma'isha ke gani yana hana ta samun saukin ciwon zuciyarta ciki kuwa har da shi lamir din don ko ba a faɗa ba idan mutum ya zauna tare da su zai fahimci san ma'isha ba ta son ganin lamir a dalilin abin da ya mata kenan shi ma yana cikin abubuwan da ya kamata ta daina ɗora ido a kansu. in kuwa ba haka ba za a yi ta samun kwangabakon baya ne a lafiyarta ko tafiyar hawainiya shi kuma ba haka yake so ba washe gari da safe da dr khalil ya zo a nan ya iske lamir yana nan tserin rungumi da ɗiyarsa yana aikin riri tata yadda kasan mai tsaron lafiyar maisha haka yake mama kaɗai likita ya rusana yana gaisarwa sannan ya ba hannu suka yi musabiha ba tare da ya furta kalma ɗaya ba duk da ya lura shi ma ɗin tamkar ya rike kaya haka ya ji lallausan hannun dr khalil ya zamar masa ya isa gefen gadon da ma'ishan ke zaune ya fiddo wasu magunguna da ke cikin wata kyakkyawar leda da ya zo da ita ya soma yi wa mama bayani mama ga wasu magunguna masu kyau na canza mata saboda na ga sauƙinta ya ƙara samuwa a aji waɗancan a ci gaba da waɗannan ina son nan da sati ɗaya in ga ta canza ba na son wannan ramar da take yi mama ta shiga jero masa kalmomin godiya sannu likita da ƙoƙari mun gode allah ya saka da alheri allah ya baka abin da kake so duniya da lahira yi sauran amsawa da amin amin mama don kuwa abubuwan da yake nema allah ya bashi suna da yawa a haka ne ake ganin sa tamkar ya sami duk wani abu da yake so a rayuwa amma ina yana fuskantar kalubalen rayuwa wanda yake tsananin buƙatar addu'a ina ma a ce mama ta san kalubalen ta taya shi addu'a Allah ya tsamo shi daga tsaka mai wayar da yake ciki mama ta amshina na Khadija ta zauna ta soma bata madarar da ta hada mata ai sai ta shoma sha sosai duk suka kura wa yarinyar idanu suna kallonta cikin tausayawa dr khalil ya ce mama ina ga zai fi kyau a mai da yarinyar nan gida tunda ba nono take sha ba gari a rike ta a can a dinga kulawa da ita ke kuma sai ki ji da kula da mara lafiya ko don kada yarinya ta kamu da kwayoyin cuta gara a bata a gida dr khalil ya yi hakan ne duk don ya gwada wani hasashe na zuciyarsa wanda kuma yake ganin in Allah ya yarda za a cimma nasara wajen samun dawwammamiyar lafiya ga ma'isha. mamata ce ni ma tunanin da na yi kenan insha Allahu yau za a maida ta. Gaskiya ina mata tsoron kamuwa da cuta, ga mura har ta kama ta. Zuciyar Lamir irin rage ta buga saboda wannan irin yankan kauna da likitan nan ke masa. jiya jiyan nan fa ya ce a tsige yarinya daga nono an tsige ta bai masa ba kuma yau ya ce a raba ta da uwarta a maida ta gida duk fa alamu ne na son raba ya da uwarta tunda har ta gaya masa shi da yarsa ne suke haddasa mata ciwon zuciya a kalamanta na jiya shi yasa kenan yau ya ɗauki wannan matakin minakwa ce suka yi sallama suka shigo ita da ahmad mijinta ahmad gaban mamayar sana ya gaishe ta sannan ya masabaha da lamir da likita sannan ya isa gaban ma'isha yana gaishe ta da jiki minefa ta miƙa wa mama afan ta amsuna na ta dawo gaban ma'isha tana cewa an ya jiki lalle na ga kamkin samu sauki sosai na ji an ce likitan nan da ya dawo daga turai yana duba ki sosai an ce ya san matsalar zuciya kamar cin tuwo miyar kuka gurin ɗan ƙauye duk ɗakin sai da suka yi dariyar kalaman minofa maisha ta zungure ta ta ce ai ga likita na a gaban ki kafin ki ci gaba da gulmarsa minofa kunya ce ta kama ta ta shiga ga yadda likitan cikin jin nauyinsa sannu likita mun gode da kokari wallahi ba gulma ba ce an ba mu labarin yadda ka tsaya a kan ciwon nata ne da irin nasarar da ake samu saɓanin da kullum ciwon karuwa yake har mun so mu cire rai da ita tunda mun lura ciwon nan ya dage lalle sai ya kai mana ita rami sai gashi Allah ya takaita mun gode Allah ya taimake ka kai ma amma ma godiya ya kare wa Dr. Khalil din nan kuma suka bige da hira akan ciwon nan ma'isha tamkar san juna To tun daga ranar da aka cire nana daga shan nono kuma aka mai da ita gida tana hannun momin su ma'isha shi kenan sauki ya samu ga ma'isha. Minofa ta so kwarai a ba tunanin ta ci gaba da shayar da ita tare da Afan. Don har Ahmad ya amince amma abban su ma'ishan ya ce a'a ba zai yiwu ba. Ita kan tana nan tana cikin walwala sosai tana son madararta yadda ya dace. to ranar wata juma'a da rana lamir ya je gidan su ma'isha ya ce a bashi na nan zai kai ta gurin su mominsa suna son ganin ta babu yadda za su yi haka suka ɗauki yarsa suka bashi amma an ce su tafi da wata cikin ƙannan ma'isha suna isa gidan sanata aka kauri da ihun ganin na na wato bebi don haka suke ce mata rigirgen ɗaukar ta aka dinga yi wanda daga ƙarshe dole suka miƙa ta gurin mominsu da rungume yarinyar tamkar za ta maida ta cikinta saboda so da ƙaunar yarinyar da take ji na ratsa jini da ɓargonta nuwaira ta leƙa fuskar yarinyar ta ce momi kin ga kamanninmu da yarinyar nan ya daɗa fitowa ko haske kawai ta ɗara ni wallahi tamkar ni na haife ta momi ta gyara wa yarinyar kwanci yadda ta yi a jikinta ta ce ai ko 'ya'yan da kika haifa ba su yi kama da ke irin yarinyar nan ba allah sarkin hikima kenan momini fa da yarinyar nan zan tafi tun da ba a bata nono gara su ba mu yanmu don kada mata girma a ƙasar nan wani ya mata gori gara kawai in bar ƙasar da ita ko ya kika gani ta ce ni kuma da nan guri na na so in maido ta amma kuma gurin ki ɗin zai fi in dai babanta ya yarda don yadda ya kallafa ransa akan yarinyar nan ban tsammanin zai iya rabuwa da ita ba duk da yake shi ma barin ƙasar zai yi suna cikin maganar lamir din ya shigo momi ke gaya masa shawarar da suke yi ya shafa wa idonsa toka ya ce shi fa ba zai iya ba kowa na na ba in ma zan bayar sai dai in ba momi don idan muka yi aure da mamanta ba zan sha wahala amsar yata ba ki kuwa sai na yi tafiya kafin in je in amso ta Nuwaida ta ce anya boye kana ganin ma'ishan nan za ta haƙura ta aure ka a yadda take ganin kayi mata wannan tozarcin gani na yi ko kallon fuska ka ba ta sanyi ko magana ka ba ta amsawa me zai sa ba za ka haƙura da ita ba ka nemi wata ga mata nan birjik a gari sai wadda ka darje za ka aura? ya ce ba za ki gane ba ne an waira shi so ba haka yake ba inda ya riga ya yi tsiro a zuciyar mutum to ba mai iya tsige shi sai wanda ya halicce shi ban yi tsammanin zan iya daina son mai isha ba sai ranar da numfashi na ya kare ku dai ku taya ni da addu'a allah ya huci zuciyarta akan abin da na yi mata ya sa ta ji tausayi na ta so ni ko da rabin son da nake mata ne ni na san idan har muka yi aure cikin irin kyautatawa da zan dinga yi mata za ta ƙara min raguwar son da ya saura shiru suka yi suna jinjina wannan irin so da lamir ke yi wa wannan yarinyar abin ya zarta misali to har bayan la'asar nana tana gidan sanata ana ta ina aka saka ina aka aje da ita da ƙashe lamir ya saka kanwar ma'isha da suka zo da ita a mota ya maida ta gida ya ce ta gaya musu za a kawo na nan an jima tana shiga gidan duk jama'ar da ke gidan suka bi ta ca da ido tare da tambaya ina na nan kuma kika dawo ke kadai ta gaya musu abin da lamur ya ce ta faɗa sai ba su wani damu ba don suna ganin an jima ɗin zai mai dota wasa gaske har magariba har isha yi ta wuce babu lamir ballena na. momi ta isa turaka a bansu ta gaya masa abin da ke faruwa ya yi jim yana nazari anya ma ba amsar yasa ya yi ba in kuwa haka ne bai kyauta musu ba sai da suka saba sosai da yarinyar sannan ne zai raba su da ita yaran gidan ma kadai sai sun yi kukan raba su da yarinyar yadda kullum sai ya yi alƙalanci akan ɗaukata da suke yi wannan ya ce shi zai ɗauke ta wannan ya ce shi ne ya ce bari in kira sanata na san kila yau ya dawo ko mai kenan sai mu ji ya ɗauko ya sai kira sanata bayan sun gaisa ne yake tambayar saran kai daɗe na bugo ne ina cigiyar amaryata an ce babanta ya zo ya tafi da ita har yanzu bai dawo da ita ba sai yan rakiyarta da ya maido ga tuna nan ya san kare na kasa ci tun da ba ta kusa da ni ina kallon dariyarta sanata ya ce ku ya kuri alhaji ɗazun na dawo na iska yarinyar na ɗauka an mayar da ita sai yanzu da na dawo masallaci na ganta da na tambayi dalilin da yasa ba a mai da ita ba ga dare yayi shine yaron nan don ba shi da kunya ya iya buɗe baki yake gaya min wai ai ya amsa yarsa ne tun da ba ta shan nono har ma ya ba yayarsa da ke aure a labanan tana nan ta zo za ta tafi da ita za ta ci gaba da shayar da ita baya son yarsa ta taso a ƙasar nan a yi mata gori ka ji wani zance idan an yi mata gori ba shi ya sa kuɗi ya sayo mata ba wato yarsa yake yi wa gudun gori amma bai yi tunanin gorin da ya yi wa uwarta ba tunda ita ba yarsa ba ce yanzu na gama yi masu faɗa ga ta nan za a maido ta ku yi haƙuri da allah wannan ai shirme ne ita kuma uwarsu ta biye musu kasan mata